Mr. Debra ya ce tattaunawa da hukumar zaɓe a halin yanzu ya haifar da kyakkyawar sakamako kuma sun gamsa da shirye-shirye da aka yi. Since the beginning of the electoral process, the council together with Ghana Federation of Disability Organization um, has engaged the Electoral Commission on a number of occasions to ensure that persons with disability have the right environment to vote on the day of the election. And for that matter, the Electoral Commission has made a lot of preparations for effective participation of PWDs in the elections. For example, Tunda da aka soma shirye-shiryen zaben majalisar tare da hukumar haɗa kan na ƙasar sun gana sun sadu da hukumar zaɓen tari don tabbatar da cewar na ƙasar su sun samu yanayi da ya dace su jefa ƙuri'unsu a ranar zaɓe. akan haka hukumar zaɓen ta gabatar da tarin shirye-shirye na yadda na ƙasassu za su shiga cikin shirin zaɓen kamar kowa alal misali muna da mutane da yawa da na ƙasa iri-iri duk kuma suna buƙatar labari game da yadda za su bi tsarin zaɓen amma ta masu yi musu bayani sun samu ƙarin haske sai makafi waɗanda suna da hanyar yin zaɓe da kansu kuma hukumar zaɓe tare da ƙungiyar makafi sun yi musu bayani akan yadda ake amfani da abin da suke kira catal panel Mr. Debra ya yi kiran ɗiyan Ghana su kiyaye zub da jini a ranar zaɓe kuma kada a musguna ma wani. ya yi kira ga mutane masu naƙasa su ɗau matakai yadda bayan kaɗa zaɓensu ba za su faɗa cikin wani hali zai sa su tsaka mai wuya ba. We are appealing to all and to ensure that the elections pass on very uh, successfully and without any form of violence. We believe that democracy is about making your choice. So everybody should be given um, the right of choice. Nobody should intimidate. Muna roƙon kowa da kowa duk iyan Ghana su tabbatar an gudanar da zaɓe cikin nasara ba tare da kowane irin tashin hankali ba. Mun yadda demokaradiyya dai duk maganar yin zaɓin ka ne. Don shi a ba kowa ikon yin zaɓi, kada wani ya musguna ma wani mai jefa ƙuri'a. yadda a ƙarshe za mu samu shaidar zama lafiya a Ghana kuma haɗin kan ƙasar zai ci gaba. Amma su mambobinmu muna kira gare su duka da sun kaɗa zaɓensu su koma gidajensu su yi la'akari yadda ba za su faɗa tsakan mai wuya ba da zaran wani abin bazata ya taso. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.